الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل رواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komai wanda ya ga dama cikin rahamashi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan masallaci da ke nan unguwa ta kai goma a cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba wanda wanda idan ba a manta ba yau muna sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da goma sha uku ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu cikin wannan masallaci ba don komai ba sai dan tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ah, wanda idan ba manta ba jiya mun tsaya kan aya ta tara a cikin suratul taghabun wanda insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa jiya za mu dan haska waɗansu abubuwa kaɗan a cikin ita wannan sura ah, ko ita wannan aya aya ta tara sai mu kuma tafi aya ta goma insha Allah amma kafin nan ka tambayoyi kamar yadda aka saba wannan yake cewa ya mutum zai yi maganin riya idan yana so ya yi to kamar yadda muka yi bayani jiya maganan ibn al-qayyim al a cikin littafin al-fawaid mujalladi na zai shafi na 49 cewa al-amal al-amal bi ghairi ikhlasin wa laqtida mutum ya yi aiki ba tare da yi don Allah ba ko kuma ya yi shi don kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kal musafir yamda jarabahu ramalan yusqiruhu wa la yanfa'u kamar matafiyi ne ya cika da shi da kasa wannan kasan nauyi kawai zai kara mai ba wani amfani da zai mai domin idan ka je can nan ma za samu kasa to don me za ka ba kasa daga nan yadda mutum zai yi kokari ya kori wato riya idan kana so ka yi abu sai ka ji kamar kana so wato kamar nuna ma mutane kake to sai ka danne zuciyarka ka sanya cewa dan Allah ba kai kana bujurowa da Allah to ko da zuciyarka tana ce maka eh ba dan Allah bane ka tafi kai kai dai Allah kake gani ba ka ganin mutum a gaban ka to wannan ita ce kadai hanya da mutum zai samu ya kwaci ah, kan shi da musamman abin da ya shafi maganariya amma in ba ta irin wannan hanya ba to akan sha wahala matuƙa sai mutum ya yi aiki amma sai aikin ya tashi haba amma ba a gaban Allah na tashin ya ma Allah gafarta ba wani ya ce aka makalla menene halarcin sai da kaya a hotel ko gidajen giya amma kayan halattacin kayan cin hakan ya halatta malamai suka ce sayar da kaya a hotel idan hotel din ya kasance Ah, mutane suna zuwa su zauna ba mutanen banza ne kaɗai suke zuwa su zauna ba to kai za ka iya sayar da kayanka a wajen tunda kai sana'a kake musamman kasance ba ka da wani waje da za ka je su wannan amma waɗansu malamai suka ce inda kana da inda za ka je to ka je ka bar wannan wajen shi ne saboda waje ne da ana mu'amala da waɗanda ba mutanen kirki ba hakan zai janyo kai ma ɗin watakila ah, aikinka ya lalace saboda zama da maɗaukin kanwa shi ne kawo farin kai ina ba ta mana fahimta amma idan mutum yana shi ba shi da waje sai wannan wajen kuma yawanci hotel an san mutanen kirki suna zuwa ko mutanen banza suna zuwa to idan akwai waje da mutum zai je to je idan babu kuma a shi zai iya yin kasuwanci shi a wajen ba laifi bane kamar kasuwa ce da mutanen banza suna shiga kasuwa sannan mutanen kirki suna shiga ba za a ce iyaka mutanen kirki ne za su shiga ba kawai ko to don haka ka sayar da kayanka amma dai su mutanen banza wata kila idan kana da kaya irin nasu to kada ka siyar musu dan ka siyar musu to ka zama kai at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan Allah kuma cikin suratul maida aya ta biyu ce wala ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan kada ayi ke ne akan saban Allah da kuma wuce gona da ilimi wallahu a'lam wani yace malam shin ana yin sallar nafila bayan sallar asar domin na ga kullun ka shigo masallaci sai kai eh kwarai kuwa hadisi ne ya tabbata hadisin uh, abu qatada bin rabi'i hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 444 hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na 714 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ku ya shiga cikin masallaci to yayi raka'a biyu kafin ya zauna mun fahimta a ruwaya ta imamu muslim shine idza dakhala ahadukum masjida. fala yajli hatta yusalliya rak'atayn nan cewa ya kare kuskure ya zauna har sai yayi sallah raka nawa raka'a biyu to wani abin da ya zo tunaninsa shine akwai auqatun nahi lokutan da an hana yin sallah ko to da wannan dalili wannan dalili wannan hadisin shi ya danne hadisin cewa duk da lokutan bayan sallar asar ba a yin sallah ko ba a nafila to wannan hadisin ya danne shi mun fahimta amma ala khilafin bainal ulama malaman da suka tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah lokacin bayan sallar asar da kuma bayan sallar asubahi ko to su sun tafi ala khilafin akan sabanin wannan ruwaya su in a ra'ayin su ne to in mutum ma ya shiga masallaci in dai a irin waɗannan lokutan ne ba zai yi ba amma idan kai amfani da gundarin hadisin nan da na faɗa yanzu to ko da lokaci ne ba na sallah ba in dai ka shiga masallaci to za ka yi sallah na fada raka'a biyu mun fahimta in ka yi amfani da doron hadisi amma idan ka ɗauki wancan magana ta waɗancan malamai da suka ce lokutan da Allah ya ce kada a yi to in har lokacin ya shiga kamar la'asar yanzu to in mutum ya shiga ma sai ya zama shi to idan mutum ya ɗauki wannan gefen in ya shigo masallaci ya zauna babu laifi ina fata mana fahimta amma idan mutum ya amfani da wannan hadisin kuma shine afdal shine yafi wallahu a'lam Wani ya ce salamu alaikum tambaya ta sai wani ya fi wani ne ya fi muhimmanci gina masallaci ko makaranta da zaka lafiyar gina masallaci ko makaranta wani ne ya fi muhimmanci malamai sun yi saɓani akan wannan matsala akan cewa wanne ne ya fi kun san idan aka ce an yi saɓani to abu ne ya kasance watakila ba a samu gundarin hadisi tare da ya zo yi magana a kai ba to sai malamai kowa ya dinga ijtihadi ya dinga tsotsano wace hujja ce zai same ta a jikin wani hadisi ya makale a jiki domin ya yi istikrajin ya fitar da wani hukunci a cikin wannan hadisi. wannan shine ake nufi wato ilimin usulin fiqh ilimin wato da mutum zai iya sanin yadda zai iskin babin hukunci ka fito da hukunci a cikin nasi aya ce za ta zo amma idan aka mata fashin baki malaman fito sai su sai su iya fitar da hukunci kamar guda 70 a cikin aya mun bayyana to malamai sun tattauna akan gina masallaci ko makaranta masallaci wajen bauta ne makaranta kuma wajen koyon ilimin da za a samu abota wa Allah ne idan babu ilimi da za a abota wa Allah kaga ai kenan an yi shirme kenan sai an samu ilimi kafin abota wa Allah ko to shi ko masallaci wani da ake bauta ne domin mutum ya gina masallaci wa Allah subhanahu wataala hadisi cikin sahih bukhari 133 hadisi cikin sahih bukhari 450 من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وبنى الله بيتا بنى من بنى لله مسجدا بنى الله مثله في janna. wannan ruwayar kenan ta Uthman bin Affan wanda ya gina wa Allah daki masallaci to Allah zai gina mai kwatankwacin wannan a gidan aljanna wancan kuma masallaci ne da za a koyi ilimi wanda kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ko neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi to idan ka haɗa zantuttukan guda biyu nan masallaci ɗakin Allah can kuma neman ilimi ne farilla ne a nemi ilimin addini yadda za a bauta wa Allah to malamai suka ce ala hasabil haja wannan shine fatawa ta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin nurun ala tarbi cewa gwargwadon bukata idan mutane sun fi bukatar masallaci to masallaci a wannan lokacin shi yafi idan mutane sun fi bukatar wajen makaranta wajen karatu to wajen karatu shi yafi a wannan lokacin mun fahimta gwargwadon yadda bukatar abin ta kasance ba za a ce wani ya fi wani ba tunda kowanne da muhimmancin sa ina wata mana fahimta wallahu a'lam na san kowa ya ne da wannan ah, sai wannan yake cewa na hukuncin auren da aka raba shi a kotu amma daga baya matan da mijin suka ce ba su rabu ba ka zo ne rikici goma ba su rabu ba tun da ba da yardan mijin ba ne shin za su sake zaman aure ko kuma baya ga haka kuma daman akwai saki biyu kafin nan akwai saki guda biyu to ya auren yake an yi saki a kotu waye saki? alƙali to alƙalin wataƙila mata ce take ƙara ke to idan an idan mace ce take ƙara kulli ake kame da maka faɗa jiya kulli kashi biyu ne akwai bayin akwai kuma fasakun bila talaq wanda muka faɗin raji har magana imamu malik da imamu shafi da imamu abu hanifa sun tafi akan cewa shi kulli yana halattar da mace ta tafi saki uku ne tare ko haka baka faɗa ko muka ce imamu abu hanifa da malik da shafi'i da asauri ko da annaka'i da azuhuri duka waɗannan sun tafi akan cewa eh idan aka ma mace kul'i a cikin kotu to ta tafi gaba ɗaya take uku ne ta tanki hazo da na gaira har ta yi wani aure na daban su kuma mazhaba ta biyu mazhaban wato imam shafi'i fil na faɗa imam shafi'i fil jadid shi ma na cikin wancan gefen da suka ce saki uku saki ne wanda yake na uku gaba daya to imam shafi'i fil a tsohuwar wato fatawarsa da shi da al-imam abu al-imam ahmad bin hanbal fi riwayatihi al-mashhura wannan shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da tilmizuhu da dalibin da Ibn al-Qayyim al sun tafi akan cewa idan an yi kulli a kotu to kul'i yana matsayin aure ya lalace ne amma ba saki ba to idan a kotu alkali ya ce ya saki mace a'a sai dai in mace ce ta kai kara ta kai kara sai a yi kul'i ko to idan ba kara ta kai ba irin yadda wani yake yin tafiya ne kawai ya yi tafiya ya ɗau tsawon lokaci bai dawo ba sai can bayan shekara biyu uku to alkali kan iya sakan mace a wannan lokacin to idan ya saki mace domin ta je ta wani aure saboda kada ta je ta yi barna a bayan kasa to a wannan lokacin da aka sake ta ta yi aurenta tana tare da wancan mijin to sai kuma wannan mijin ya dawo kaga ai alƙali ne ya saka ko me dalilin da ya sanya ake sakan mace ana sakanta ne alƙali saboda kasancewar mijin ya tafi bai dawo ba ba a garin shi ake sakin ba aina tunanin cewa watakila ya mutu hukima alaihi bil faqdi ko hukima alaihi bil maut an mai hukuncin ya mutu gaba daya sai ba gan shi ba kawai ana zaune ta yawan aure ko sai gashi ya dawo to nan kuma ya za'i wannan rigima ce ba mai tsawo ba rigima ce mai tsawo tsakanin malaman fiqh idan muka ce za mu bude ta to karatun ba zai yi ba to amma me ce ce magana a cikin a takaice idan ta dawo a lokacin idan ko shi ko kuma shi ya dawo to a lokacin za a bata zaɓi tun daga wannan mutum nake ke dawo kuma bayan an yi wancan auren to ya za a yi idan ta ce ta fi ta koma wajen wancan dama a rashin wancan ne ta tafi wajen wannan kusa akwai wanda dama kawai a babu larura za ta aure ka dan babu wani mai shi sa daga wani ya bullo to za ta ajiye ka a gefe ta baka ka to a wannan lokaci sai a baka zabi idan ta ce ta yadda ta koma gidan mijinta na farko to sai ta yi istibra'i sai kuma ta koma gidan mijinta na farko sai a sake musu aure wannan kuma malamai kace ba sai an sake ba auren yana nan kawai automatic ina ba ta muna fahimta wallahu ta'ala alam bismillah malam je ayat da muka kwana akai ayat ta tara cikin suratul taghabun ko Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada yake zalika al-fawz azim ubangiji ta'ala a cikin ayar yake cewa wannan ita ce ranar da za a yi algaban zalika mu tagabun wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai wanda mun faɗa sharadin shiga aljanna sai kai imani kuma ka aiki na kwarai shi sa Sufyan al-Thawri a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na bakwai shafi na 62 yake yake cewa idza hamamta idza hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw amalin salihin fa'ajjil mudiyahu min sa'ati idan mutum ya himmatu yana son zai yi wani aikin alheri na sadaka ne ko kuma a'a aikin alheri ne ko kuma wani aiki na kwarai to mutum ya gaggauta gabatar da wannan aikin a wannan lokacin qabla an yahula bainahu wa bainahu shaytan kafin shaytan ya zo ya shiga tsakaninka da wannan aikin domin da ka fara yunkurin zaka yi aikin alheri shaytan zai zo ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha sai shaytan ya hana kai sai kana kuma mutum yayi asara sannan ayat tana magana akan cewa lallai yan aljanna fa idan sun shiga gidan aljanna fa suna cikin roman lagwada lagwadin da ba za su taɓa fita a ciki ba wata irin ni'ima ce da Allah ya tanada kai abin koyi sai an ji sai an ji kawai domin hadisi ya tabbata a cikin sai bukari 3244 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 2824 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gidan aljanna fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba la udhun sami'at kunnan ka bai taba jin akwai wani abu mai daɗi irin wannan a gidan aljanna ba wala qatara ala qalbi bashar sannan bai taba fadawa a cikin tunanin ka tace kai amma akwai abu irin ka abu kaza baka taba tunani ba to zaka gan shi a gidan aljanna shi isa duk wani abu da zai kawo maka iko wajen yadda za ka zauna ba ka shiga aljanna ba sai ka yi ka ajiye wannan abu cin nama mutane ɓata ayyukanka da riya ƙoƙarin wato mutum ya dinga cin nama mutane musamman cin nama mutane yana rusa ayyukan ɗan adam duk inda kai imani kai aiki na kwarai to ka zauna kana gulma akan mutane kana zagin su to yake rusa maka ayyukanka gaba daya akwai mutanen da su kullum inda suka zauna kullum sai ya tsine ma waɗansu ya tsine ma waɗansu amma ba laifi ne idan mutum shi malami ne ya dinga faɗan aibubukan waɗansu domin mutane su gyara amma haka kawai wani ya zauna ba shi da aiki sai zagin mutane ah, abin akwai hankali mai girma idan ka duba cikin littafin at-tazkira na ibn al shafi na 124 yake cewa fa kam afsadati al-ghaibatu min a'mal salihin cin nama rusa ayyukan mutanen kirki nawa yi a duniya wa kam ahbabat min ujuril amirin ladantakin mutane masu aiki na ya gurguza ya rusa su gaba daya wa kam jalabat min sakabi rabbil alamin yace so nawa cin nama ya janyo fushin ubangiji ta'ala so nawa sai sa duk abin da zai zo a shirka ce kana aiki da shirka to ita maka ajiye aikin nan Allah ba zai karɓi wannan aikin ba wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada shine Allah sai ce abada har abada domin yan aljanna su samu kwanciyar hankali su samu nutsuwa kada su dauka cewa za su fita a ciki ina ba ta mana fahimta sai Allah ke zalikal fawzul azim zalikal fawzul azim ya zo guri shida a cikin alqur'ani mai girma amma akwai wani wajen kuma sai ka ji Allah ke zalika huwal fawzul azim wannan shi ne ina ba mun fahimta to shi ma huwa al-qawlu al-azim din shi ma guda shi ne zo cikin al-qur'ani mai girma ba mu da lokaci to yanzu kuma za a juya akalan magana zuwa kan kafirai an gama magana akan masu imani to yanzu kuma za a koma zuwa kan kafirai domin ku san cewa idan suka kafirce ba su yi imanin ba to ga su ma sakamakon da zai same su shi sa imam al-qurtubi yake cewa zakara malil mu'minin thumma zakara malil kafirin nan Allah ya ambaci abin da yake ga kafirai sannan kuma sannan zai ambaci abin da zai shafi su kuma kafirai idan har da su imani sai Allah shi ne والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير خالدين فيها وبئس المصير ubangiji ta ala yake cewa wallabi na kafaru wa kazzabu bi ayatina da waɗannan da suka kai suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin ulaika ashabun nar waɗannan kuma sune yan wuta Allah kare mu Allah ce hum fiha khalidun dan ku san cewa waɗannan su ma za su dawama waɗannan su ma za su dawama a cikin wutar jahannama shine Allah ce hum fiha khalidun والذين كفروا ما لم يذكر شيء والذين جحدوا بوحدانيته وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه وأن تكي مثل فهو الله وكذبوا بأدلته دون دليلين في سكتة سواء في الله wa hujjatihi da hujjoji duka an faɗa cikin Alƙur'ani mai girma cewa eh Allah shi kadai ne manzon Allah annabin Allah ne annabawa da suka zo annabawa ne na Allah Allah ne ya aiko su wa kazzabu bi adillatihi wa hujjatihi wa ayi kitabi ayoyin Alƙur'ani sun ta gaba daya shine Allah ce wa kazzabu bi ayatihi to ulaika ashabun nar wadannan su ne yan wuta wanda yake nuna hatsarin mutum ya karyata ayoyin Allah domin akwai waɗanda sun yi kafirci ne Allah ne ba su yarda da shi ba akwai waɗanda kuma tsabara musu ne a'a su ayoyin alkur'ani ne ba ke da su ba domin ayoyin alkur'ani mai girma ayoyi ne guda 114 surori guda 114 to surori guda 114 nan bari ku ka ɗauki suratul baqara ayoyin ta 200 da da 86 to ayoyin 286 idan ka ɗauke shidan gefen nan ba sauran 20 ba kenan 28 ko to 28 286 to ka cire 6 din nan gefen ba 728 ba su ne adadin ayoyin madina su ne adadin ayoyin to idan kuma ka cire biyun nan gefen ka ɗauki 86 su ne adadin ayoyin ina makka ayoyin da Allah ya saukar a makka kenan to idan ka hada 28 da kuma 86 zai baka 114 adadin surorin alkur'ani kenan to wanda ya karyata adadin waɗannan ayoyi mun fahimta Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta waɗannan surorin ka karyata su ayoyi 6236 ka karyata su ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta shi yasa mutum yayi hattara kada wani dalili ya sanya a ce yau ka shiga cikin yan wuta Allah kare malamai suka ce kafirci kashi biyu ne wannan ba wato al kufran akwai kafirci wanda yake mukhrijun min al-milla wanda yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci akwai kuma kufrun ni'ima kafirci wa ni'ima mutum ne ya maka aikin alheri amma kullum sai ka dinga musu bai maka komai ba kullum banda zagi shi ba abin da kake yi to a cikin al'umma akwai waɗanda suke wasa da ayoyin alqur'ani malamai suka ce mutanen da suke musun ayoyin alqur'ani mai girma da waɗanda suke ƙaryata annabawan Allah sun kasu kashi uku akwai na daya raddun nusus sabita. akwai mutanen da suke biyar da ayoyi nassoshi hadisai sun tabbata sai ce ƙarya ne to wannan shi ma ya yi kafirci ina fata mana fahimta to a raddin nusus sabita shi na ka kashi biyu akwai aljur'atu fi raddin nusus akwai kuma ittihamu rusuli bil kadhib akwai wanda yana ganin nafsi zai karyata shi kamar yadda ya faru da amru bin ubay in ka duba littafin mizanul i'tidal mujalladi na uku shafi na 278 haka nan siru alamin dubala na imamu zahabi mujalladi na shida shafi na 104 amru bin ubay da yake cewa law kanat tabbat yada abi lahab wa tabb yace tabbat yada abi lahab Allah yace tabbat yada abi lahab hannun abu lahab ya halaka ko sai yake cewa sai yake cewa ai da sauki law kana law kana fil lawh mahfuz inda ayar din a cikin lokacin mafus take to lakana da ya kasance a wajen Allah laisa lahu hujja Allah bai da hujja kan bayinsa amma tunda dai a cikin alqur'ani ne to me sauki ne mun kafirce mata wai shi ba musulmi ne ke faɗan wannan da a lauhin mahfuz ne to da da sauki amma tun da cikin alqur'ani ne ha ai Allah bai da hujja akan mu kuwa Abu Lahab ne shiga aljanna to wannan shine al-jur'atu fi radd an-nusus akwai kuma waɗanda su a wajen raddin su suna ƙaryata manzanni sun ce annaba annabawan ma ƙarya ne kame da na faɗa akwai barahima ko da yan jahariya wanda ibn hazm ya ambata a cikin littafin al-faslu fi nahli wal ahwa'i wal milal shafi na 69 ya faci waɗansu sun ce ma babu annabawa annabin kawai da Allah ya yi aiko shine annaba Adam to wannan shine raddin nusus akwai kuma na biyu waɗanda suke su ma kafirai ne su ne al'abatu fil masabir shar'iyya mutum ya dinga wasa da nassoshi na shari'a na daya akwai mutanen da su at-tasdiqu bil qur'ani duna duna sunna akwai mutanen da sun yadda da alqur'ani amma sunna ba su yadda da ita ba sannan akwai mutanen da kuma الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه في إيمان بأن أنظروا لنا تشين القرآن بجرما سنسن كافر شيء وجيب كما إن شيئا shi faɗin shi a dishe ga taka safa akan mutu'aci ka yadda zai zaga ya je ya auri ya auren kwantara ya yi auren sati ɗaya sati biyu hadisi kuma ya tabbata a cikin bukari dubu biyar da ɗari da goma sha biyar kuma abin da zai baku mamaki wanda ya ruwaito hadisin shine ali Ya ce na ha an yi anil mut'ati yawmal haibara manzan Allah ya hana auren mutu'a da aka je yakin haibara don Allah akwai sauran magana manzan Allah ya hana hadisi na cikin bukhari ba dubu biyar da dari ɗaya da nawa kai mai hulan nan dubu biyar da dari ɗaya da goma sha biyar don ka san cewa babu maganar hujja da wani shi a zai iya kawo ba to wannan shine al-imanu bi ba'd kutubi wa kufri bi ba'dihi shine Allah ya faɗa cikin suratu baqara suratul baqara afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi za ku yi da wani shashi littafi ku kafirce mu wani shashi fama ta za ku man yaf'alu zalika bikum illa khizyun fil hayatid dunya to sannan akwai waɗanda su kuma wajen wasa da shari'a nusus da zo da daidai ra'ayin sai a boye shi shi nusus ina fata mana fahimta akwai kuma masu tahrifin nusus sai a canza wannan na hudu kenan ko na biyar sai su canza nafi idan bai daidai da ra'ayinsu ba akwai kuma waɗanda suke da raddu hadithil ahad idan hadithi ahad wani ilmi ne na hadithi sai su ne da shi ba su da hadithin ba akwai kuma waɗanda suke da istijlalun nusus suna yin kafa hujja da nasoshi ne lil i'tibabi la lil ihtimal dan su yi musu ne ba wai dan su kafa hujja da su ba ba wai dan su dogara akan wannan ba to duka waɗannan ɓangarori ne da yake nuna ɗan adam in har ya tafi akan irin waɗannan ɓangare to ya kafirta shine Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirta suke mutun ayoyinmu, suke ƙaryata ayoyinmu, Allah ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa su yan wuta ne dan cewa duk mutumin da ya kafircewa Allah to ya gama shiga cikin hatsari bari ku hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi na 2585 albani ya inganta hadisin a cikin a cikin sayyid jami 2250 wanda yake dan wuta ya shiga cikin masifa law anna qataratan min az-zaqumi قطرت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن تكون من ذا الله إن ذا الزقوم za a sako da shi sako wanda a gidan duniya ma cikin suratul isra'i aya ta 60 wa shajaratul mal'unata fil qur'an abdullahi bin abbas hadisi cikin sahih bukhari tubuku da 1888 yace bishiyar da take tsinanniya da Allah ya ambata cikin alqur'ani mai girma ita ce shajaratul zaqum to manzon Allah ce inda shajaratul zaqum za ta za ta dan dugo gidan duniya ta dugo daga wutar jahannama wallahi sai ta bata duk abincin da muke da shi a duniya sai manzo Allah ce fa kaifa biman takunu ta'amu ina ga wanda kuma za a ce shine abincin sa to Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne ƴan wuta duk abin da cewa zai iya kai ka wutar jahannama akwai mutumin da zai tafi wutar jahannama amma ba zai dawo a ciki ba amma saboda cin naman mutane saboda zagin mutane dalilin da zai sanya ya shiga cikin wutar jahannama kenan amma imanin sa Allah zai ke fitar da shi bi rahmatihi da rahmatih ko bi shafa'ati da shafa'a ta'allaqu bi shafa'ati nabi ko bi shafa'ati awliya ko bi shafa'ati mu'minin amma dai mutum zai shiga cikin wutar jahannama shi yasa mutum zai hattara wajen zagin mutane da cin naman mutane ka duba littafin bahru dumu' na ibn jawzi shafi na 131 sai yake cewa bari ku ci yake cewa wanda yake zuwa yake yake alghiba yake cin naman mutane kaman nasaba almanjalik kaman wanda ya zo ya kafa majajjawa ko san majajjawa ko kaman mutum ya kafa majajjawa ne yarmi bihi bihi, yaminan wa shimalan wa sharqan wa gharba kaman mutum ne yake ta jifa da majajjawa amma jifan da yake yana jifa da kyawawan ayyukansa ne dama da hagu gabas da yamma haka zai karar da ayyukansa gaba ɗaya sai ya tashi a fina alkiyama bai da komai Shi ne Allah ce ulaika ashabun nar to kai ma zaka shiga wutan wutan kuma kamar da na faɗa yan wutan nan da Allah ce yan wutan ne ba za su fita cikin wutan jahannama ba ba za su taɓa fita ba saboda Allah ya riga maka stamp za a zo da ita mutuwa kanta hadisi cikin sahih bukhari 4730 sahih muslim 2849 za a zo da mutuwa fi surati kafshin amla a cikin sura ta rago mi kaho sai a yanka shi sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut ya ku yan wuta ku dawwama har abada babu fita a cikin wutar jahannama to shi sa wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin as-silsilatu sahiha 1087 ayanamu ahlul janna shin yan aljanna suna mutu suna yin bacci sai manzo Allah ce annawmu afal mauti shi bacci dan uwan mutuwa ne la yanamu ahlul janna yan aljanna ba sa bacci amma ɗan wuta suna cikin balbalin bala'i ta inda ta ina mutum ma ya isa yace zai iya yin bacci saboda yana cikin balbalin bala'i to bari ku ji ayoyin da suke tabbatar da cewa da Allah ce hum fi fiha khaliduna kamar yadda jiya muka kwararo ayoyin da suke tabbatar da cewa za su dawoma a cikin wuta to waɗannan ba za su dawoma a ciki suratul zukhruf ayata 74 da ayata 75 innal mujrimina fi innal mujrimina في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم الا يجي مجرمين ناس سموت جهنم خالدون لا تدوم لا يفتر عنهم العذاب عذاب بزاء صوتا مصبع بزاء لك أبا بكل سنة سنة ألا كريم سنن سورة الزخرف إذا ما يوم آية بكر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون sai su dinga kira a cikin wutar jahannama ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ubangiji yi gama da mu kawai mana qala sai ce innakum majidun a cikin za ku dawo ba magana a gama da ku kuma bai taso ba Allah kai to mu koma cikin suratul isra aya ta 97 tuno mana ita Allah kulla yake kullama kabat zidnahum sa'ira duk lokacin da wutar ta mutu ta danyi dan sauki dan sauki sai a kara sa'ira ce suratul a'la aya ta goma sha da sha uku allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha ba zai mutu a cikin ko ba zai rayu ba wala ki ba ta kai ba ba ba zai mutu ba ko ba irin rayuwa Allah ya Allah daga cikin masifar wutar naba. Allah subhanahu ta'ala eh, ya labarta mana a cikin eh, abin nan a cikin eh, a cikin suratul maryam aya ta 72 yace wa nazaru zalimin fi hajifiya zamu bar mutulmai a cikin jahannama jifiya suna gufa ne aya ta kara tabbatar da cewa za ku dawo ma a cikin wutar jahannama babu ta a cikin wutar jahannama suratul ibrahim aya ta goma sha shida aya ta sha bakwai ya ta tadarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan allati wa ma huwa bi bimayyin wa min wara'ihi adabun ghalib mutum zai dinga kwankwadan wani irin ruwa ne zafi ruwan jahannama ya kadu yusibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan mutuwa za ta dinga zuwa ta kowane gefe sai ya mutu amma Allah ce wa ma huwa bi bimayyin ba zai mutu ba ai dama masifa ta take sanya mutum ya mutane to mutuwa duk bala'in ta jahannama mutum ba zai mutu ba shi sa a cikin suratul furqan aya ta 65 yake inna azabaha kana garama azabar wutar jahannama garama kamar wani tara ce ake musu Allah dare. aya ta 77 shi ma cikin suratul furqan Kun ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu nizama azaba za ta kasance mai nizumta ba mu magana kada kama Allahu akbar suratul fatir aya ta 37 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فذا أكثر تامس وانا أبدا كتن عذاب الله التي كذلك نجزي كل كفور حتى بيكي ساكن تاوى تفهم ولم يكابرش الله أكبر مكومة تكن آه تكن سورة البقرة آية تقريبا 62 خالدين فيها la yukaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun Allah ce ba za a sassauta musu azaba ba wa la hum yunzarun ko ba za a cikinta musu ba an tabban falin bala'i ke wutar sa haka za a dinga kunna ta ɗari baqara aya ta 167 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التي والله البلاغ بتاعتهم جهنم النار وما هم بخارجين من النار فيش كثيرة الله أكبر الله قريب mutum ya bi Allah ko ya zauna lafiya bari ku ji daga cikin hujjojin cewa ba za ku fita cikin wutar jahannama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin cikin suratul ma'ida aya ta 37 yake yake cewa yakhrujuna yake ce walahum azabun muqim walahum azabun muqim inda yazo wasarif wasarifat yuriduna an yakhruju minan nari ma hum bikharijin minha yace walahum azabun muqim suna da azaba dawamaniya suratul sajda aya ta 20 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها جبلو كتب سكتب بلاك يا بلاك يتموت جهنم سنة تفضو أعيدوا فيها في عمد سبحان الله سورة الحج آية أشهر جبيو كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ذنب كن جعلوا في الأنبو وانتم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نكم كلما أرادوا أن يخرجوا من منها من ذنب daga cikin bakin cikin da suke fiha sai a yadda su cikin wannan bakin cikin da suke ci wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayatina Allah ta gudai ka yan wuta sai Allah ce kum fiha khaliduna a cikin za ku dawo ma Allah madadin take tsare magana ma babu ta babu da inji mu ci gaba da ayatin da bakwai ما أصاب من مصيبة mu fassara wannan aya يؤمن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi saman bakwai a wata ruwaya kuma cewa yana mafarki ne hadisin ya tabbata a cikin ah, sahih bukhari hadisin na 29 hadisin ya kara tabbata 1052 53 54 hadisin ya tabbata ah, a cikin sahih muslim hadisi na ah, hadisi na 901 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud 1189 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 2602 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 1493 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 2700 goma sha ɗaya ya ƙara tabbata da saba'in da hudu dubu uku da ɗari a cikin sahih bukhari tamanin da shida ɗari da tamanin da da hudu hadisin dubu uku da ɗari biyu da ɗaya dubu uku da ɗari biyu da biyu hadisin ya ƙara tabbata hadisin a cikin sai muslim ɗari tara da hudu ɗari tara da biyar da shida da sha hudu da sha biyar hadisin ya tabbata a cikin sunan na annasa'i dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da ɗaya sittin da biyu sittin da uku dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu hamsin da uku hamsin da shida hamsin da bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da saba'in da saba'in da dubu ɗaya da ɗari hudu tamanin da biyu tamanin da uku tamanin da uku tamanin da biyar dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in tasa'in da da manzan Allah ce uritun nara an nuna mu ta jahannama falam ara manzaran qattu afdha min ban taɓa ganin wani abu ne ban tsoro irin wannan ba a rayuwarsa manzan Allah ce bai taɓa ganin masifa irin wutar jahannama ba mutum har yadda kai akwai ruwaya amma hadisin bai inganta ba akwai ba a cikin hadisin Allah madaukin sarki ya ce ma malaika Jibril alaihi salam je ka kunna wuta ku je ka kira malaiku ku je da zikar cikin irin malaiku ku huda wutar jahannama sai da suke shekara dubu shekara na dubu da hurawa sai da wutar wutar ta yi farasol sai Allah madaukin sarki da aka dawo ya gani ba sai ce yaya kuka ce mun hura sai Allah ce a ƙara zuwa hura shekara dubu sai da aka yi shekara dubu biyu ana hurawa da suka ziki na mala'iku sai da ke ja ja wuri sai Allah ce ai ja akwai alamar hama shi ma ci a koma a sake hurawa sai da aka kare hurawa shekara dubu dubu na dubu uku sai ta yi baki kyan sai Allah ce to wannan shi ne gidan azzalai shi isa duk bala'in mutanen da za a tura a cikin ba za ta kushi ba hadisi cikin sai bukari 6661 haske Allah ya sanya kafarsa a ciki ya zo a kadamahu Allah ya dauki kafarsa ta izza ya daura sai ta ce kaf kaf na koshi dole ka koshi ai amma idan ba haka ba za ka koshi ba Allah ya tsare to nan kuma wani sabon faifai ne Allah subhanahu wataala yake labarta mana yace ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah sai da iznin Allah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ubangiji ta ala yake cewa duk wanda ya imani da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta ala masani ne akan duk abin da kuke yi Allah ya san komai anan ubangiji ta ala yake cewa ma asaba min musibati me dalilin saukar wannan aya waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a waɗansu ne daga cikin kafirai suke cewa ma alaihil muslimuna abin da yake shafan musulmai law kanu ala dinil haqq inda akan addinin gaskiya suke ai lasanahum Allah an al-masa'ib da Allah ya kare su daga dukkan masifu ko da addinin gaskiya ne to da masifa ba za ta dinga samun su ba sai Allah ya saukar da wannan aya ma a asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah sai da idnin Allah babu wanda yake sai shi haka kawai masifa ta zo haka kawai ta zo ne ba tare da Allah ne san da ita ba Allah ya san da ita bi ibnillah ai bi iradatihi wa qada'ihi da sanin Allah da kuma yardarsa da hukuncinsa hukuncin Allah ne ya sanya masifa ta zo bi ibnillah malamin suke ce sun samu sabani me bi ibnillah waɗansu malamai suka ce bi amrin lahi da umarnin Allah inda Allah bai bada umarni ba masifa ba za ta so ba waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi shine bi ilmin lahi duk wata masifa idan ka ganta to da ilimin Allah da sanin Allah wannan yana ƙara tabbatar da ilimin Allah ina bata mana fahimta ma asaba min musibatin illa bi idnillah abin da zai tabbatar muku da wannan kuma cikin suratu al-imran aya ta 49 wa rasulun ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr ka hayati at-tayr bi idni fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubribu al-akmaha wal-abra wa sawuhi al-mauta bi iznillah annabi isa yana cewa ina warkar da kutare da masu rashin lafiya bi iznillah bi iznin wa da Allah ya nuna cewa duk wani abu da izinin wa yake faruwa da iznin Allah kuma cikin suratul ah, ma'ida aya ta goma nan ma Allah subhanahu ta'ala yake yake ba mu labari in qala Allah ya Isa ibn Maryama in qala Allah ya Isa ibn Maryama tudhkurni ni'mati alayka wa ala walidika iz ayyatuka bi ruhi al tukallimu an-nasa bil mahdi wa kahla wa id 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr bi idhni fatanfukhu fiha fayakunu tayran bi Allah yace kana hura abu sai ya tashi in sun tsune ma annabi isa alaihi salam daga ya taba shi Allah ya ce yana tashi ne bi izini da izini na a shekin ko me ka kashi da izinin waye da izinin Allah to ma asaba min musibati malamai suke ce lam yusab ahadan min al musibati illa bi idnillah babu wanda wata masifa za ta same shi ba ce wannan abin da izinin Allah kaga anan Allah ya karya alkadarin kafirai da suke ganin cewa masifa da take shafan musulmai cewa a'a ai wannan ba akan addinin gaskiya suke ba wannan hukunci ne na Allah idan Allah ya so masifa sai ta shafe ka ko ni matsayin ka kuwa illa bi idin za da iznin Allah sai Allah madaukin sarki yake cewa wa man yu'min billahi to duk wanda zai yi imani da Allah yahdi qalbahu to Allah zai shirye da zuciyarsa wannan yake ce qira'atul jumhur yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa to nan akan cewa wa man yu'min billahi duk wanda ya iman da Allah yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa akwai maganganun malaman tafsiri guda shida waɗansu suka ce wa man yu'min billahi duk wanda ya iman da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa idan kuka lura a ayar an ce ma asaba min musibatin ko to duk wanda ya imani da masifa idan ta zo ya hadi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa da yaqini ya samu yaqini cewa daga wajen Allah take mun bayyana waɗansu malamai suka ce a ya hadi qalbahu bi rida Allah madaukin sarki zai zai zai shiryar da zuciyarsa bai riba da yarda ka yarda iya cewa daga wajen Allah take waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya haɗe kalbahu zai shirya da zuciyarsa inda musiba wanda ita ce magana ta ta jubair bin mut'im cewa Allah zai shirya da shi yayin musiba sai tuna ayat da take cin suratul baqara aya ta 156 inna lillahi wa inna mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma kun ji inna lillahi ba mu ji ce kalu ba kafin yawanci mutanen mu kalu suke cewa kalu sun ce kaka kai baka ciki kenan sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya haddi qalbahu duk wanda ya imani Allah zai shirya da zuciyarsa ayyu tabbituhu ala al-iman Allah zai tabbatar da shi akan imani abin da ake nufi kenan waɗansu suka ce a'a wancan maganar inda musiba shine inda istirja'i waɗansu malamai haka suka fassara mutum zai yi istirja'i ya ce inna lillahi ina ba ta kana fahimta waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya hadi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa ubutiliya bis sabri Allah zai jarabe shi da hakuri dole ma ya zai hakuri sannan kuma sannan kuma Allah idan ya jarabe shi sannan kuma ubutiliya bis shukr Allah zai jarabe shi da godiya ya dinga godewa Allah kuma Allah ce taimake sa akan wato wal afu al man sai ya dinga yin yafi akan wanda ya zalunce shi duka waɗannan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu maganar abdullahi bin abbas cewa allah zai kirke shi da yaqini zuwa ga yaqini hatta alama anna ma asabahu lam yakun yuqti'ahu wa ma akhtahu lam yakun yusibahu allah zai shirye da shi zuwa ga gace zuwa ga yaqini ya samu ci yardan cewa allah ne ya hukunta wannan abin inda cewa allah ya hukunta abin nan zai same shi to wallahi ya kare shi wannan kaga ya daidai da hadisin da ke cikin sunan na tirmidhi 2517 ko واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إن الدنيا ذات هذه بس إسفية تدد كيبا في أبن الله يكون تامتا إنا بك منا بإنزا ونسمع لمسكة آآ يهدي قلبه ألا زي شريد دزوجي بالثواب إلى الجنة ya dinga neman aikin lada da zai tafi gidan aljanna in har ka yadda da masifa bi iradatin lahi wa qada'ihi da hukuncin Allah ne da kuma sanin Allah ina fata mana fahimta ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وان يي ايماني ده الله يهدي قلبه الله zai shigar da zuciyarsa ina fata mana fahimta wadan su malamai suka ce a'a yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa ne anan Allah zai zai shiryar da zuciyarsa ce wato da imani sai kasance ya samu imani cewa Allah subhanahu ta'ala haka ya so ya jarabe shi ina fata mana fahimta to maganganun malamin tafsiri kenan to bari mu koma kuma maganin qira'o'i wa man yu'min billahi yahdi qalbahu amma qira'a ce fa shazza bata tabbata zuwa ga manzon Allah ba yawanci malamai suna karanta ta ne a bisa ma'ana shine ruwayoyi ina fata mun bayyana sun bambanta da ruwaya ta zo a cikin matsin shafi'iyya da kuma turra wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda yi imani da Allah Allah zai shirya da zuciyarsa wannan ita ce qira'atul jumhur wa man yu'min billahi yahdi qalbahu to sai qira'a ta kuma ta ta ta to ta wadansu da ake kiran su wato manyan wadansu malamai ne suka ce wa man yu'min billahi aka ce yuhda qalbuhu yuhda wanda ya imani da Allah yuhda qalbuhu za a shirye da zuciyarsa mun bayyana duk ma'ana kaga da yace idan ka koma qira'a ta shi kuma wato al-a'raj da shi da Talha bin Mutarri suka ce wa man yu'min billahi nahdi qalbahu mu za mu shiga da zuciyarsa su waye mu bi nunin azama Allah kenan domin Allah idan yana magana yana magana da nunin ta girma cewa mu za mu shi sa ko sarakuna a yanzu sai ka sun ce za mu yi kaza dan su nuna su masu isa to Allah shi ne mai isa wa man yu'min billahi nahdi qalbahu a wannan qira'a kenan a qira'a ta ikrima kuma wa man yu'min billahi ya hata qalbuhu wanda ya yi imani da Allah zuciyar shi ya kan wa yatma'in za ta nutsu za ta nutsu da Allah <laughs> ina fata mana fahimta to ashe kenan ita masifa da muke ganin ta ma asaba min musibatin hatta mutuwa suratul ma'ida aya ta 106 Allah ya ce fa asabakum musibatul maut masifa ta mutuwa ta same ku to ita masifa idan ta zo dan adam abin da ya kamata ka yi ka yadda da cewa Allah ne ya aiko ta shi sa al'ama dai daga cikin manyan malamai magabata yake cewa wannan aya ma a asaba min musibatin ce huwa rajul allabi tusibuhu musiba shine mutumin da musiba za ta same shi fayaslam wa yarda sai ya miƙa wuya kuma ya yarda kamar yadda ya ambata in ka duba littafin wato wato as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi mujalladi na mujalladi na hudu shafi na 66 haka nan ka duba littafin Zadul Masir fi ilmi tafsir mujalladi na 8 shafi na 283 ina fata mana fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu malamai sun tattauna akan ita kanta masifa idan masifa ta zo maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibn majah 1599 haka nan hadisin albani ya inganta cikin jami'in dubu sahihul da 7879 manzon Allah yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane ayyuhan nas ya ku mutane man asabahu musiba falyata'azzab bi musibatihi bi duk wanda wata musiba ta shafe shi ya dinga ya dinga tuna musibar da ta shafe shi manzon Allah إن أحد من الناس وإن أحد من أمتي لم يصب بمصيبة أشد من مصيبتي بي من ذا الله a cikin mutane wallahi in Allah zai shafe ka da masifa to duk masifar da ka samu اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن واعلم بأن بأن الله غير مخلد واعلم بأن الكون غير مخلد واصبر صبر واصبر كما صبر الكرام فإنها نور تنوب اليوم تكشف في غد وإذا أتتك مصيبة تشكي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي اصبر لكل مصيبة فيا أريد بك وتمصيبة وتجلى بكتوره واعلم بأن المرأة غير مخلد كفني أن أدم بزيد وما الدنيا بقى sannan wasbir kama sabara kiramu kai haƙuri kama yadda mutane masu daraja suka yi haƙuri yadda mutane masu daraja suka yi haƙuri kai haƙuri irin wannan وإذا أتتك مصيبة تشجي بها إذا ما مصيبة تزومك كما جرب أنت فاذكر مصابك بالنبي محمد كثيرا يد مصيبة تسميك رشل من ذن الله بايك الله إتشي ببن مصيبة بايك الله فيها بس تو أنا ما نمشي نيسا باني إتا كانت مصيبة قدرة الله حكمت الله قدرة حكمت الله إذا مصيبة تزوم تو تاكا كشي ita kanta imani da kaddara idan ta zo maka da Allah ce wa man yu'min billahi ai yana nuna mutum ya imani da kaddara kenan to mu koma cikin suratul qadr suratul qamar aya ta 49 inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ce mu komai mun halitta shi da kaddara komai mun kaddara shi da Allah sannan ayoyin da suke nuna wajibi mutum ya imani da kaddara suratul taha aya ta 40 fa labista sinina fi ahli madina thumma ji'ta ala qadarin ya musa kaga ne irin annabi musa ya zo a bisa kaddara ta Allah ina fata mana fahimta su su su su suratul furqan aya ta biyu wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shine halitta dukkan komai kuma ya kaddara shi kaddara sannan Allah subhanahu wataala yake nuna ayi imani da kaddara wa kullu shay'in wa kullu shay'in indahu bi miqdar a cikin suratul ra'd aya ta 8 Allah yake kowane abu iya cikin kaddarawa mun ji Allah haka nan a cikin suratul hijri Allah madaukin sarki yake cewa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum babu wani abu face muna sabar da shi ne da kaddarawa wacce take sananniya in ji Allah ina fata mana fahimta suratul mursalat aya ta 21 Allah madaukin sarki yake cewa inna khalaqa eh, eh, eh, yake cewa yake inna khalaqnahu yake cewa fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun mani da ake kuke gani Allah ya ce mu muke tura shi ya shiga cikin mahaifa ma. في مقدرة التي فنعم القادرون ما جل دموما تقدرة قد الله ما جل دموما تقدرة Allahu أكبر shi sa dan adam ya yadda da cewa Allah shi bi kadar komai to mu koma cikin hadisai hadisi ya tabbata a cikin sunan na at-Tirmidhi 2144 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun bawa ba zai taɓa imani ba hatta yu'mina haskiya imani ko kuma al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairihi wa sharri sai mutum ya imani da kaddara alheri ko me ko sharri to mu je hadisi ya kara tabbata a cikin sunan ibn majah hadisi na 81 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in ba zai imani ba imani da ɗayan abubuwa guda hudu an yashhada an yu'mina billahi wahdahu kai kai da cewa Allah shi kadai ne wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne kun ji wa tu'mina bil ba'd kai imani da tashin alkiyama wa tu'mina bil qadri sanin kai imani da kaddara sannan wancan hadisin da yake cikin sahih muslim hadisi na takwas hadisin ya kara tabbata cikin sunan na abi dawud 4695 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 2610 sunan na sa'i 4990 sunan na ibn majah 64 hadisin ya kara tabbata cikin muslim da imam ahmad bin hanbal dari da tamanin da da hudu kuma hadisi na daya. malaika jibril alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal iman menene imani yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sai mutum ya yi imani da kaddara alheri ko sharri da za ka same shi cewa daga wajen Allah ne kafin mutum ya kasance mai imani ina ba ta kana to idan ka ɗauki wannan maganganu ka tattara su su ne hujjoji dalilai alkur'ani da hadisi to shi imani da hukuncin Allah da musiba malamai suka ce ta kashe hudu akwai al'imanu bil ilimi ka yi imani da ilimin Allah ilimin Allah ka san wannan masifar na biyu kitaba an rubuta abin da ma in ga mahalicin duniya da shekara dubu hamsin mun fahimta sannan na uku akwai bashi'a Allah ya so hakan ya faru ne sannan na hudu akwai alkhalq halitta dama Allah ya halicci masifar na dama to mu je ita kanta ilimin Allah ina fata mana fahimta Allah subhanahu wataala cikin suratul hashr aya ta 22 yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada shine masalan gaibi da shahada Allah ya san komai shi yasa cikin magabata ci. wani bawan Allah ne duk abin da ya faru da shi kamar da Ahmad Jalal ya ambata a cikin wato kasasul hikaya duk wata masifa in ta same shi sai ce khair akwai alheri kai kawai sai waɗansu mutanen gari suka ce kai wannan ba ya ishe mu kullum in masifa ta same shi daɗi ko ba daɗi ba sai ce alheri ne to sai suka ce bari mu zo tun da dama yana da garken awaki sai suka ce to mu je mu ibi awakinsa gaba ɗaya mu kai garin maƙotan garin nan mu je mu kai mu aji aka je aka kwashi yana zuwa ya shigo cikin garke ko sai bai ga komai ba ko sai fashe da dariya sai ke kai alheri ne insha kawai sai ya zauna ya yi shiru sai wadansu suka ce mu je mu tsokane shi ai mun ji labari an kwashe maka kaya sai ce kai alheri alheri wannan magana da ya faɗa kun ga ya nuna ya yarda da Allah wa man yu'min billahi ya da kalba to cewa ya yi daɗin nan hukuncin Allah kawai a cikin daren ba su gaya mai cewa sun ɓoye kayan shi a wajen gari ba su tunanin su cewa a'a mu koma da daren mu je mu sake zuwa mu tuntube shi mu ci anya kuwa baka damu ba kuwa ga katuwar kayan nan daga ga wannan kan buntarin nan shi kuma yake kai alheri a cikin daren da suka mai wannan biya sai lususul haqiqiyun barayi na gaskiya sai suka duro gari suna zuwa su kuma duk abin da aka tara a garin na dabbobi sai suka kwashi shi kuma kuji hukuncin Allah na shi yana ina kaga ya zama khayi ya zama alheri ana kwashewa shi kuma washe gari sai je ibo sai suka zo da kansu suka ce mai wani ka ta abin da ya faru da mu an sace mana kaya sai ce kai alheri Ah, ya zaka ce a yeri sai wani ya ce kai bari ga gaya mai gaskiya wallahi mu muka kace kayan ka kayan ka yana da rita ba sai aka ce aka ihu ana tawa sai ce kaye Ka ga hukuncin Allah shi sa masifa duk inda ka zo ka yadda da ita to mu je a cikin ilimin <laughs> akwai ilimin Allah sannan akwai alkitaba a cikin ilimin Allah kansa hadisi ya tabbata a cikin tamanin da uku hadisin ya tabbata cikin shida da sittin. an tambayi manzon Allah kan ƴaƴan kafirai yaya za su kasance idan sun girma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine mafi sanin akan me za su aikata idan sun girma ina ba ta muna fahimta duk masifa ita same ka kai da hukuncin Allah ka duba annabi ayyubu alaihi salam annabi ayyub alaihi salam hadisi cikin ah, mufan ibn mu'az cikin littafin sabarai da da goma sha biyu da dari hudu da tamanin hadisin ya tabbata cikin da abu ya'la dubu uku da dari shida da goma sha bakwai hadisin ya tabbata a cikin sahih ibn hibban dubu biyu da dari takwas da tasa'in da takwas albani ya inganta a cikin asisatu sahiha hadisin da goma sha bakwai labisa fi bala'i samani ashara kana annabi ayyub annabin Allah ne amma sai da shekara goma sha takwas yana cikin rashin lafiya kai hatta rafadahu al-qarib wal ba'id wanda suke kusa da shi da nesa kowa sai ya guje mai kai sai da ɗaya mutum biyu ne suka rage suke zuwa wajen annabi ayyuba alaihi salam manzon Allah yake bada labari sai ne ce wallahi sai da ɗaya daga cikin sai ce kai ni ba na gaci da zuwa wajen annabin Allah na kai kace ba annabin Allah na gaskiya ba kai annabi ayyuba alaihi salam laqad aznaba dhanban ma aznabahu ahad min al-alamin kai annabi ayyubu yayi zunubin da duk duniya babu wanda ya taɓa yi shi ta Allah biya bai mai ba sai dai yace saboda me sai ce haba shekara 18 Allah biya bai ya warkar da shi ba shi sa masifa ta zo maka akwai wata mata to ana faɗa mun lokaci yayi in Allah subhanahu wa ta'ala ya gama zuwa gobe kun ji akwai maganganu ɗaya bayan ɗaya akan maganar ita kanta masifa abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sanya a mizani abinda da kuskure wa bikini ta'ala gafarta mu hada sallallahu alaihi wa ala nabi da Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh